بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل da muke ɗauke da ita a yau ita ce da mutum zai zamana cewa ya sha azumi da gangan malamai sun ce abin da ya hau kansa shine ya zaɓi ɗaya cikin ukun nan ya aikata in ma ya yanta bawa ko kuma ya yi azumin wata biyu a jere ko kuma ya ciyar da miskinai sittin to a yau abin da za mu yi magana a kansa shine da za mu kaddara cewa ba zai iya aikata ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba ba zai iya yin tabawan ba sannan ba zai iya yin azumin wata biyu a jeren ba sannan kuma ba zai iya ciyarwan ba ba zai iya ciyarwa ba tunda shine zaɓi na ƙarshe da ya rage masa in bai yi biyun farko ba to sai dai ciyarwa kuma to ciyarwa ma ba zai iya ba ba zai iya ciyar da ba zai iya bada ga kowace rana uku bisa hudun kelo ba yaya zai yi da rayuwansa wannan to malamai sun ba da mafita a nan a fatawoyin mafiya yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa abun da zai yi shine idan ba zai iya ba sai ya ciyar da gwargwadon abun da zai iya inda in muka kaddara cewa abun da kawai zai iya ciyarwa da shi shine ba zai iya bayarwa ga kowace rana uku bisa hudun kelo ba abun da zai iya kawai shine zai iya ba da ga kowace rana zai iya ba da ɗaya bisa hudun kelo misali misali ne wannan abun da zai iya bayarwa shine ɗaya bisa hudun kelo to abun da ya hau kansa shine ya bayar da wannan ya ba da shi wannan ɗaya bisa hudun kelo ɗin ya wadatar masa tunda ba zai iya bane amma fa ba wai ya ce ba zai iya ba saboda a'a son zuciya ko bai son ya bayar a'a ya zama a haƙiƙa ba zai iya ɗin ne, wannan mai ƙadarin ya fi ƙarfinsa ba zai iya ba to in ya zama na haka zai iya ba da abun da ya sawwaka masa ga kowace rana ya ciyar da abun da ya sawwaka daga gare shi wannan kenan to akwai wani kuma da za wanda yafi wannan muni shine mukaddara shi kuma ba zai iya ciyarwan ba ma kwata kwata bai da abun da zai ciyar din sannan kuma ba zai iya yin azumin ba ba zai iya yanta wuya ba ba zai iya yanta bawa ba to wannan shi kuma abun da ya hau kansa shine a fatawan sayyid al-khamenei abun da zai aikata shine shi wannan zai yi ta istighfari da niyyan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa wannan babban zunubi da ya aikata wannan shine abun da ya hau kansa tunda ba zai iya ciyarwan ba sai kuma ya yi ta ya koma zuwa ga Allah Allah ya gafarta masa amma miqdarin istighfarin ba a haddade aka ce yayi istighfari adadi kaza ba ko ɗaya yayi sunansa istighfari eh, da niyan Allah ya gafarta masa muna fata kuma eh, Allah ya gafarta masa din ba muna masa addu'a kuma Allah ya sa kar ya sake aikata irin wannan mummunan aiki din sannan har wala yau idan ya zama da cewa ya yi wannan istighfari din to a fatawan sayyidul bisa ihtiyadi istihbabi ihtiyadi istihbabi da zai bada eh, ya zama na cewa ya istighfarin to daga baya sai ya zama ya samu wadata to bisa eh, mustahabbi ne a gare shi bisa ihtiyadi istihbabi ya ciyar bi ma'ana tunda yanzu ba zai iya ciyarwa ba sai ya yi ta istighfari daga baya kuma sai Allah ya wadata shi ya samu halin ciyarwa din to yana da kyau mustahabbi ne ya ciyar Eh, da shi wannan miskinai sittin ɗin ga kowace rana ya ba da uku bisa hudun kelo insha Allah ta'ala wannan shine abun da yake tafi da mu a wannan rana sai kuma mun haɗu akan matsala ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh